بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا رب الشهر الفجر صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا حسين سليمان فهمنا ثم يقول في جلدتها الله سبحانه وتعالى ان لا يكون من غيره

ko alamar da wani yiwu ba ba kone ne a marina wacin mu wasu yan kwanzu mace ila ya kuwa ya kuri wani a wo da gina ji faruwa kin kano arzuta kano kin kano a marina wani yin yi ne ne a wasu shi ji sauru ya yi to da mara musulmi shi faruwa na na ɗaya da zai da fasa da yan yiwu na dalilin ya alama ya ewu ya alaƙaƙi na zocin kuma alaƙi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cika alaƙi muhammadu ya labari ya siya esposan ke ya gambe rayu, na na da tashin al'ummar insha Allah ta ala ita ne a hali ta kayan na shi a na jaba zai tiya alamar mutuwa ila a hadin sassan lalani littafi mai ga asunan warida filfitan a to a hadin su na jibe etiyan keya hukuma na bintani gadayen al'ummar musulman e don ga kiyaye ya sai sun addu'a ba sauki jan da soci da wani zamin ya dambana na muhammadu jinan sallallahu alaihi wasallam ga ta takuru fitanun ya zai da fitina je ya zai da fitina je idil ba ci musa ya gan bai gumi Allah akbar to na kilo ke shi da ba ina yi ta yi na a to ina yi ta yi na na mudani ne na annabi Muhammad ya labari na ne wa wasallam to ci majube ga wa ma yanfiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha da wuce wa da littafi wuce koyan da abu umar mai ga hukumar yankin sa'idu na manyo na amma sun na jira ne e eh, ya kwaku da shi su a to mai jira ne ya kwaku da shi su da eh, ya zuwa ne bai nina za a mamman wuce kuna ta su na mai ga a sunan wari da zuwa filfitan manda na lui jagwa su a jira da ya que a ce su shi a tua kai no jiwan o Luiz jagwa o koti o wajibin safe ya nama ya da é na wuri e ya é zuwa o kusa yi ko shi ne né? ma kogon da rai to ga da littafin na man gabe bayani tsaron mai wuwa na mace chile mu ga shi ya zuwa na gama latin annabi ya yi ce wula jiwa a daga ta rayin yau rayin ji ma ta bayan wani rayin ya zako shi sai ji na alita da fatan daga cikin zigo daga cikin umar ya yakin harfaru a shaga yake ba gina ga feru mai ji sati ko ne ji lakabi gambe abu lulu a tulmajin abu lulu a tulmajin zai bai wuce suna umaru rani zuma ne umaru usman ya la wahalikon shigo na hijira ne ya shi da kutai nan amma na hijira buye ya rudina a shagara ya manyan wata gogon wata bibu wata gizo da musulmi da ya shagan wuri amma umar kafir ya shagan wuri majusa ya shagan wuri a sai na usman kuma na hijira ce yaro ji da kusin daidai na a to ya yaro ji daidai na gai ma wabe kusin yau mu ji halifanci ya gobe gube umar mu ji halifanci ya kuwo ce tuka mutane abubakar mu ji halifanci ya guba ce tuka mutane ali gudu abi talib mu ji halifanci ya gudu ko ga wuce mawa azon ga biyu mu ga yi makarantu ne ga abdurrahman ya yi mulki a tabimina na lashi da yan hawari da wani iri bagin na kan kuɗa su fiti so da ga akida da jiro da jiro gama lamayin al'ahiya inu abi daru wani littafin ta kayi fi a fi da yan alu kuma jaunar da yawo na gawaye ji sunana wala ta saki rayar kawari da innahu makalun da yawo ya ji ni gada na a da yan kawari dawa ji ma ya bana ya gaji fi a fi da abu na waga mai tu waga ji ma ta halaka na to ya yi makaranta ya sayi na ali na yi ga abdurrahman ya yi mulkin

a shagan yagin wuce kuma yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na iga al-husaini na uga musamman da na iga karbala babu a gira yi mutu kin guna man kwaje yayi nigeria wani e gife mushi ya shafi na jina ga malawa ga da ya tun kin guna husaini na usman na bai yi ladin da e gwaza mushi na waje mamaki musulmi da yaware a ga fakunci lati shi wala limba tafiya ga yake zahiri na miyina ya wuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zan dondo na gajin jaishul usra shiri ga yi so da na ji lokacin ta tabo kana aljanna ya ci ba more sai na usma dukiya da shani ya so da na ji lokacin da ci wala lin na fata tiya ya wuna annabi ga zan dondo ga ba gogayen ruman gogayen gogayen ruman na cikin ya madina wala na talaka to zaba go in don go a sai shi shi bewai wa dinu sai sai wa dinu amma ni ga yi zai shigo ga muci na ware shi lubu ya talaka ife fi na ware amma ke ga yin ja ka aga dambuwa biyu yi wuce na zaidu na usman wa ƙur'anu ga shi ya gurgu mai ne gan wuce a gunyen ne wani ya zaku yau e shi don bai ƙur'anu ba buɗa na fi da buɗa amma ake ga yin ja e hoto na wasu ƙur'anu nan gai zaba gina ga jabla nan a ga mana ya jabla ngayi an rajul aswad iza ba gishi ko ka tun da shi misla ciwo mudde la bi te ba mu ciwo fe ba ba qur'an fe ya cikin ku a ga na kan tiya na ka bace sai na umar wani da shi ta dede aya bai so ce diga fa sai ka fi kan Allah wa huwa samiul alim bogo jama'a musulmi za dede shi azwa so shi ali da ta shabu bogo hadisi jibe مسمى حذيفة صحابة شكرا لك صاحب رسول الله صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يونا النبي لا سنة منافقين بشجعنا نقول لا جوية زيتي أسيري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا إلى باري قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاما ما ترك شيئا يكون في مكانه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiya ga fondo ci annabi muhammad bai da kini giba ndo shi mu fe yayi labari da edufe ba mu chon kini giba mu chon labari mu ci nu yayi ko gana en dondo na dijara be kiyama jina anaga bayani mu ci ko ga ga zai ga musana musa zai ga batanin batan ba amma annabi ba zai yi yana ji faruwa da jin makiyama da kuma ji sauki yayi jama'i musulmi shi na gai bayan anabin shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam en don don wa ganin ga ji faruwa lokacin wannan ga alba amma ya tanna shi ba ta yawa gulu ke wa zuya yi mu ta san zuya yi jimi ne wa gyara e wana nabi jin gamba sarawi mu jin gamba gai ga lugwa ya fe zai je gwadon wuya ali ta jawma lokaci na abdullahi bin khabbab hawari jirgin gugan lokaci na da ya kaji da mai ga nahrawa ne a sai gimu ga gaggaya yi ibn abdullahi bin khabbab budan zai ji hawari jawa shi guna a gaggaya yi ina nabi muhammadu gaggaya baba wana kiwo wani sai baba wa bu efti yana nabi ba ya ce fi na wana wa gaya ga baba yan ga kiri kidin gogan bai ce su kai sallallahu alaihi wasallam ke dai satakunu fitanun macin da abinci an yi rayu sace musulmi jau amma gangbaya annabi muhammadu zai sallawa da wasallam ga kun al'abdal maktul a fe wujina iza e ta abin gira yi waya wani wala ta kun ilkatil ga fe za gira yi zanen ma ga gada safiyan kawci su dojo ma safiyan zai je gira yi fuskan dondo ne ko siri boye ko kiboye ko mulki wai siyasa bo e ko dukiya wa bo e bone e ko kama gabo e gira yi na zan do ce wata wa yawo ndo ce ko siyasa wa yawo ndo ce e ko yero ni ya gargajiya na wuji muna in Allah awaza kaza wa yawo na da wannan tsaka salo da safawa mari ndu da ni gamba na babayen na yi ga khabbab na wo ni sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam bogo annabi ya yi labari min labari na jiya na biya yi cinye wani kusa ne nga yi ibnu abdi rabihi nga nga samitu muawiyata rahimahullah ni wo min yi sahaba mu cikon na na ga muawiya ne nga muso ga mu wo daga bin Alabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi gallam yaska min ad-dunya illa bala'un wa fitna in do ke yi jele bare sai dai mace ne ka ta alamar yin sun gaji ye musulmi ni fa izu lil balahi sabran e di tataliye e wu e da hakuri ya mace ne ya bela tituna ya le mace ne wa shi shi kondo cha zai yau na Allah akbar wanda kin dora yi zana ya zabu kyawo e bayyana labarin tiyana ya bon sa abuja e bana labari latin yana rai na gobe na tuwa don kashi 71 yi gana shi ni bana shi sun tutu dole ga zanga cikin bakin

قول لبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وشغا يا ما يشيل إذا وانش من الخوف يا دين شيء يا تبا yalo da firgita didin ga yin abon abban ci ban da cocin ya ce bayanin macilin na shi ba ta shi dana iri-iri bulaci ci jawa na ya ne ya mai ci ne bai ya mai ci ne garbe kike rayu da kike duki ya mai ci ne garbe yin alamar yin kici na ci ya zuwa kan da cin wajiya ba a samu mace ne juro amma annabi na bushara ya zai gaya magugan da kadaran nai ya agai zai likan don da umarci na gadi a fiskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulai ka alaihim salawatu min rabbihim zan na jiga cikin yaso shi wa da fa wa rahma gani bai yego Ko ulai ka hum mutadun zan na jiga mutum babu umarci da zai a hakuri ga da kan din ko sakawa ma in dun da ma wace ne bai a hakuri jin ga daga batoci mu to yi somo bai ya da jituna ya bishe bashe gawo bobo kada ya ko kafirin ce wani umarci ne na da wani miniyan gangba na janabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam iti alamar yamma mace da na yawuwa gan mace ne zaɓe da zana fulzoci sahaban cikon nan, na yi ga amira ya sa da nan, don wo daga baba bayan wubu ga yi sada ga nabi sallallahu alaihi wasallam fulzoci biya da nan doce na yi ga aliya na da nan rawa na jike gubantiya madina wannan annabi ya fi wuce na ma matsalacin masallaci ya banu ya shiga annabi ya ga matsalacin masallacin na matsalacin raka guba wuti sallah raka guba ko gana annabi shigo fe ba duwa ba a duwa lokpa nubin na kin sa ba bana kan ga annabi muhammadu ya labarin sallallahu alaihi wasallam ga sa'altu rabbi talatan mi ba tsoci mi ya ci guta fa'atuwa ni sinatai amma a samira jam da guban za wa duwa mai goyi cikin guban wa mana a ne wa shida amma wani za ta wani sa'altu rabbi allah yi hulika ummati bi sana fa'atuwa ni ha ni ba zan da so ci ga galibai dagi din ko jin shi mi shahalaka ma so ci magan gobe gajin yawon wasa'altuhu allah wasa'altu rabbi an zawajal an la yuhlika ummati bil gharat fa saniha mi bugun galuba nuwa kin gona nuwa yi tufa ne wani na binu wa jina mi bugun ga jama'a mi jalaka fuska ta nama riwayan do chon ga wasu atu an la yuhira alaina aduwan fa saniha mi bu aduwa guga lugo yan wuci shi maki yi shi maki yi musulmi da hadde fa jalaka bai nema ma magan gbogbo ba a cin tuna ajiye halakawa ga mana yau

ya gona alabi muhammadu da toshan na kawai toshan na kawai ga malaka mina cin aya wuce kwanan gai bai so ce gai gaga kulhuwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe basari gan da soci ga a'udhu bi wajhi illah me basoci addu'a musamman ne do addu'a gan da fuska musami gan bin nasai gayi so ce gungaga kun annabi gaya ga huwa alqadiru so ci ya iko an yi ba sa alaikum azaban na biyaye bi azabai min faukiku daga cikin ta yabo gayi a dule tufanu a biyaye ko kwa a jinrajimu kin dona jin ashabul bil shi ta kun ji halaka yi jiwo na masiba bege daga sama fata ya lumman na jaka aw min ta arjulikum ko masibu di alatu di daga takwai shi nga yi kiyan oh, zalzal epoch a ta ya fi abin ya fi kimbu amma a ci ayan lana na sani ba zan da sucin da su ku su al'umman shigar da yi aya ce ke gaga eh wa yubika eh aw yalbisa kun shi'an ko kwaye ya tsalla ya jinya ya ce kungiya kungiya kungiyar na jin idabe ne na jin idabe ne a ushiro shi haka ba kin don daga daya shi a jogin da alu sun na jina mu ga daya khawari da jogan da alu sun na jina kungiya bigiya na wace fatan wato ya zaja yau ne kuma ya sunna ji to to wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ce gaga ko da farko alaka biyu sama ko kimbo ngato aw yalbisakum shi'an koko kwa ila ya su je ya wu doji ya fe de nan a doji na gunan gajin salama mace ne wa wa ka ba azokun ba sa ba alayya ma chale ya fe wu doji ya fe gira yi doji e gada ya bobe doji ina na e na farko na alabi muhammadu ga ata ne aisar ata ne ahwal gubban jin ko jiya wula yi ga guban na je sauki ne azaba na zai fita yi tafi bai ne ko azaba biya yi a yi tafi bai ne daga kin gona gogo jama'a musulmi alkawali ne wani soci da fi fasara a yan nan ya je nan waya da su bata musulmi gama zai ji wu sai na usman na musulmi a yau zai ji wu aliyu na musulmi a yau zai ji wu usaini ya giya nabi muhammadu na musulmi a yau bata tabbata ga wani ladan ya ga ayan nan gbogbo jama'a musulmi ijin ganin ita e yin zaye goro shi ilugu rufe wa zuwa yi ulugu ilugu a wani fage ya ruwa yi bai batun da dena shi gai nasa dan yaba wani ya ti lamari a di ni wani ko e ya ti mu'amali ko gani bai wasu ya nawa shi ko ya ti lamari shi wai ma nawa shi ko ya e ti lamari a di dini wani bata da sun mai musulunci gbogbo yi kara yin rai galugwa ale bi muhammadu wuwa na san gwa da de bojin da dena doci mara ibo manufa zan ci wa mara kur'an ya gaya yi etiyan etedin na ji ƙor'anu ya yi fata na rufewa su da yi ƙarshen suratu yusufu aya shi sun ce dubu mai ya zo bayan ayan suratu yusufu gala karka na fi kasa fihin izzatun da ulil alba etiyan anabawa na shi zo fata na etajiyo na ibra wazi amma da ulul albab ya zaba ankali ne bugu ya zai fita ce musulmi jawadi ankali ya gama doko. ibn aya qur'an wa dani wa won ga walakin nasara nasi la ya'lamu walakin nasara nasi la yaqilu jahili ji doko fita ce musulmi bugu izinki izinki da ya bune don da ƙur'anu ya gina ina ma ka na hadisan yuftara wuji gaga mana ya ga ƙur'anu asusa walakin tafsikan lafi bai ne da yi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma li kaumin yu'minu li kaumin yu'minu en don da ƙur'anu ya lawi na gaskiyu yo littafi na shigo patana a ga ƙur'anu ya gaskiya In injila a saura zabur pata ina ƙur'anu gana ga zo na shigo bogo ba wuyan qur'ani ma filan ne kulle shayin ba wuyo na aramu bai halalle na geto na awi awina sai za a lu mai na a akida wangiya na duke yi muamala wangiya na bai muhammad duke yayi sallallahu alaihi wasallam bogo ya waye gini ya fita cin wace za kun ya giwe na waye jami da na ya ce mu ce waje ko ga addinin ko ya ibn mari ya jaddo ce ya ibn fiti na cimi musulmi jo ya ji ji fi wani bai dajiya ya fi tin addinin wanda ce ci ga muamala da shi yake ji fi a ajan wuce yi me aje yabo bai me ikaye a kai da yi me ikai ba ikaye jama'a musulmi ta kita shi yi illa ku yi su ba wani annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam annabi da wani je A kida na so Allah wa ajan wuce yi wannan je kida wani ya annabi muhammad jin gamba lokacin ga yi gaga iftarakat al-yahud ala fintai ala saba'ina firka ga jama'a yahudu shi ra'ayi da bitin ya ta cabo har a zuwa ji shiri da wajen har a zuwa ni beni katin nasara ala kai wa ba'i na firka a shaga kungiya ya shi a zuwa da ya ke ra'ayi na manya ta filo bai na yi kaka har a zuwa ni bai gubai gata wasu tattari ku ummatin ala salafin wa saba'in na firka al'ummami soji manja bitin ya ta cabo bai ra'ayi shi kaka na ja ce ba wani bana annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba ji lugwa a ga kici soyi bawa kici soyi a zobe yau annabi ga daga ka na ala misli ma ana alaihi al yawm wa ashabi zan don doga fitta aqida bujin wangi na jimi wu da sahaba mai shi ta ci ba zanna jigai za alkhairu zanna jiga ya alkhairu akida na wagu ya jiwa wa mai su gawa ji sallama da na a kida na alabi muhammadu runa sallallahu alaihi wasallam gabbo usan nima makarim al A atumi tutun gabbo ji wangi shi ila zara yi ta cin al'umma da gogo ci ne wa gyara wa akida wangi na alabi muhammadu runa za ga wa ga da kungiyar fitina jowa min ya gangba na sha nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam wujin gangba hadisi dai daga ba anas sai ge malik na ji kuku ya nabi muhammadu ya gona radiyallahu anhu anas ga ga fondo ci anas sallallahu alaihi wasallam sai ya labari ga takunu bayna ilayhi sa'a fitanun mace ne da bitin ya saci mutum e sun gaji ke yaji rayi gishi wa bai da zan gane ya musulmi jau katifa illailin muslim can gari ba da kwaye sha duyi ya shiga shi ko kiri wa aliyasken dundu na ga ce a ga fitina jabe shi ka ta yau yusbihu rajulu mu'minan idza ga ba zan da imani ya fi addini ya musulunci wa yumsi kafiran amma wa shi lorin shi zan da ya fi da na ruwa musulunci wala wa yumsi mu'minan idza gashi lozu gan da imani wa yusbihu kafiran huma tin ba tin walo da safiya kafiri jo inji boyen do ga ina je gwa ko za wangi shi kiyama ga bena wa yadi wa aqwamun dinahum bi arabin min ad-dunya idza jibi ga dini ebo zai je gira yi fata da daga matsayin da cikin ije na waiwana ko daga ya ci mananci ya zan da ci na waiwana ko a da yawon contract za wu kuma da yawa aiki na su fita ci musulmi jawari e wo gawari wuce yin don zuwa e za yi fibo ya tuka ta yi ci cin kawon waje musulmi da dan azuwa wu a jina da sifaye sunun kwaye da bai sa shi a da giba gindo cewa mu ko zuma ga kata mutu kawai da wuja tàbí gabo ga dáwọmìnà a cin bo a masu wace rayu gaba egi musu kai yabi labari ga ba da tanan dai kata ma kawun dubiya cika amma kya je si lamu lobo na wuri a ki a ga zai ji je wuwi a ti fe ji minti na ga ka babu babu ka e ga ya amma ji kina to wa san in don duwa ka in kere na gaji na bai alama wa gaza gudu sasha ita ta nufa ne mutu ga iri na jide ji man boza rana goce ga sasha da ya girayi ya so anabi ga gayi gayi saja bitin ba a ah, dini aku ebo bukatan do ci jo mai wagan mu dan moto na zando da liana mutu ba iri na zando tu da ta cin zafuwa ji ba ko zan ya ji ba ke yare ke yare inda ya ci bare ko kunya yawo annabi ga amma ra ummati ma baina 60 wa 70 qabla man yujawizuha ba ku al'umma mi shi jeliya ga da ya shi taula ya duwa zadi ya hu kiwe wazo kiwe wazo sun da toci amma toci ji ba gin na ganwa ke mun jeje na ke mun ja na wanta tawa bele mu yace amma to min kiji na ganwa ya waka zan na ganwa ya waka zan ni na ga fashin mu jama'a musulmi fasada addu'a kure wa sun kin gojiba sai labari uwa ni zanzagin doci na kan zagi ji musu in su gida a shagan a sai wa yin su yabo na biyan wani bbc la labarin wucin ya fudu mai kawai a daga ya wani kuɗi dubu dari dubu dari ya zai shiga yi wani aji yin kafi na biyan a wani n'o da na rabi muhammadu zai sharu ne ba ba jama'in musulmi ji tubare قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تكنسوا من رحمة الله inna الله yaghfiru dhunuba jami'a wa gaje gwada kungiya da واري na jau agwa ware kafin su duwa wannan ji tuba e ko tuba ki ta ciwo so cin kawujin ala tuba sun da musulmi ngai mu ga mu ta chomi ni patin madina jona hadisu yayin usama ya yin sai hadisu na al-bukhari da muslim gobe na ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga yayin sun shiga al-sarawna ma ara ba ilina milina kalula sahaba ga nora iliyani annabi ga to fa inni ara al-fitana taqaw khilala buyutikum ka al-qamar hakika me sai da fitina jiye e cimin don do kin gode ne da ya cimin don do zabu ne ga mafabe zai yi nuna ina zaguke wa mai jeleo zuko bo don egi zuko da amana iyali shi da amana egi shi lami tuwaya bai wai lona ikai ba ya lona ikai na wai wana ikai na ya wana ikai ba ta fitin e ba ya gona yin dondo na la an kali zanana fitina a shagu Yin dondo ne bai ba na fitina a shagu ya musulmi jama'a musulmi shi annabi muhammadu sanju sallallahu alaihi wasallam ita al'amarin fitina gada na gada musulmi shi wa kiboyin wajen teya teya galugo wadda safiya za ta tina jawar zai je gira ya sake ya na galugo a labi cewa ta ci abu ba abu huraira so cube bayi yugo a disu be ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ke da ta kunu fitna ya bilin mace da shi annahim fiha khairun min al-yakzan zalile ke fitina mun shi lugwana a ga wace ka lokacin na sakiya mun shi na ga alkhairi ya wagan ya zai ga mun lena don wule lokaci na sai jike ya wuce nan wale ka zuwa fiha khairu min alqa'im zai magan wule na amma gibwa na amma biyan wuyi so amma guta cha ba annabi ga alkhairu yan wuga ne zai da tace ce zai sa kiyaye na wal qa'imu fiha khairu min as-sa'i zai maguta cha na alkhairin wuga zai baki kiyaye wuce jire nan bugo man wajada malja'an aw ma'azan falisa'i zandun da na gabe tsayin da fiti na yan na jau mbu ko timbo na annabi ga waga da bai wa so ba ta je gwa kan fiti na wuce lugwana wa wa wa ya so ba da alkhairi ya wani na ga huta ciya zaba ke ya jola alkhairi da ba alkhairi da ba min ya bayani jau na annabi muhammadu saitu etihu eti fitina na al'umma ya musulmi jabili da so ba na nga yi alamar yan izoshicijo ana bi saitu etishaniya ke kedu ya ji hakuri etishaniya abuna ya e, galuba lamarin yan leadership wulaye ya ce zage ma. ya ce zake ya ma sake ya yi bu siyasa ara yi zagi bu shaniyin siyasa ke ya gani da lamarin wuce wuce ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zini malik ugwa hadisi da radiyallahu anhu so ci be boyu qala uga ga qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innakum satalqawna ba'di athara yi musulmi ya dinke so ci ci na ji dukiya ji dukiya jama'a ga ga ya ji hawa dukiya yi, ga ji mallaka da yau adulla ji dukiya yin fita can ga ga athara al-istisar ai insirar bi shay in eh, jama'an lushe yawai annabi ya yi ji gamba ganna bidi ya musulmi shi usayi sahaban ci kwanna na yi hudaira na wulo ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wuce ga biyu ga istamar ta fulani wa wani laje gafana wa kula ya wani wa mata ne wa malakwa ya miya wa malakwa ya miya ce annabi ga ebo ne wa min bazana annabi ga fatalkauna ba'di asara zai je shigo kwakuna ina dubiya na yi kiyo dukiya ci ta canji a jin kyangona khalifa kuma na juna ke umar bin hatsabi na kishi wuyan amma e wata shahali adajin fati dukiya kin fata fi gugu dukiya kin fi gugu amma to ito da dabore e gwana kwa ko talaka ja da mini zai zai latishi yayi na. request da shi na dage shigi ne na ga yi damuwa shi da na kuje kwanna da zuwa da ta yi muhammadi yau jama'i musulmi iso da nini za su fi na zaure idan yi zai zai lawatu a ramu na ware a sai ba zai zai da shi fallaga jiya wuyo ga kan don da waya musailin su gwamnati wujibu yan doci ba damuwa damuwa mudel lauye zai sai ba zami nan ga mude ga to kai zana mai ba gibi wani ba ko minti gubo dana da mi gula ta kai salin gon luta ne ba zami ki gubo wabe wani mude wu na miskal gutu yo shi sun ce tugu miskal zai mu ce to zai mun ce ka mata ya gaza da da mun ga ko de shi tumi kwa ga umma yanda ubo ni jama'a musulmi ya ji jarare wa liza liga wushi wato idan wa yawo na manufa wa wani mun ji da lokin ayya nun da gbata ji ya lon ji la o ji ma ga ya na ya e ti gubi lo tun ba wa lo. ki ga o bata? iji e ti ta cin ji garare wallahi tallahi illa illa zai ji ci ti tuwa na ale fitinan na yare sai duna umar hakkin yakin sai sa lan dogun sa da bukata ti ta cin ya gama la zai je shi zona a yi zakirki a to na je sha zona yi zakirki amma zaman ne kawai yi zakirki na sa hankali na dide a ga dokun a zai shi tuba wa ma wa gauji bayani bugwai sun da tsokore. eh litishi ga sai ma ya waja kai da ya musulunci jama'a da sai litisha za ba hankali da ya litisha da kai da ya musulunci zai man kwaji gan da tishi soja ji tishi polisi na ji za mana na jiga da ya kan za kirki na yi cikin gona ga wani wai wo shi amma za ba zuma za zakan gyali nun sali za shi ne hali wuri za ka jama'a musulmi shi sun da so shi in shi gyara to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tu ga ya dinde ci shiriye na ji dukiya ye ga yana amma gangbayan ulo baye ya halika wali ya hakuri fasbiru hasatal qawli alal hawl ya haƙuri jin har da lokaci ne ya su mai biyan alkausarwa e ga ma ya zuntuwa ma e ya gwana zuntuwa fasadi kamar biyo ne raya lori raya lori inda la qur'anu ga wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa lamu anna allaha shadidul iqab ya ga zuntuwa ga wani jika zan wani jika zan raya lori shekhu sai mi wada sharin ya riyadu salihin karkashin hadisin nan ufe saitu etide ya jina nabi muhammadu jaga innakum satalqawna ba'adi hasara ya binje tishi na dukiya ye eh, ngu gaje nga gaje ya wana ufe saitu karkashe hadisi wuce gafa fa innal khulafa wal umara a'adin عهد بعيد ya safiru na bilmar. yazo shi na shi zo jifa ni dukiya jama'a gai lajiya ha inji ina wuce inji zama ya wuce gama lawa ji kasu? hal ya sau al'ama wal ga wucin wani wuce amma fa wuce ji yi iri rayuwa na jiya da kishi shi ya bayyana na fa na ji duhun ya kulu na israfan in na je gina mun ya banna e, ya wasu su ne wufe in ji cewa jibo security vote working well wa shabu na israfan e, ya fi cajin ya banna wa ya talaka wa albasu na israfan a ga tufu waji yawa wasu sunu wace yakin wa yuto sai na umar mai wale shi shi musulmi shi fata na wana fata jin gawa ya su nuna israfa emi wakoji a ta gaba ne emi na da su miliyon biliyon na wuce da wazan gawa ya kabu na israfa a ta ga moto haji mai wakoji wani wa bai ya talaka wa sai da ya ga ciwon gumiya sai su talaka jima biyu ne da umar yin gawa ne ya da su moto na wajen zanaya gada wa kadi sataru bi malin nas bi masali anfusin alqasa dukiya jama'a da ta ga ajala ajiya gato amma ye sautu wala akida ya khawarija wa shi man ga walakin azala yani annan za yada min ta'a amma ba ga ji bodin na ji tukba tana muya wada ma ga sautu a a ga ya lobi wi biya wuji tishiya wuji kwa wuji kwa ebona da na ji rai na ke hajjaj bin yusuf mu jira yi shi sahaba nan jijjita tiya ah, zai jufe shi kina a ya dama gazo a to zan don da malani ya wuce ta ta nan gazo e ji zuma alkhairi da ba alkhairi da ba ibu aya ne diman gina wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa man wuce ko tabi'i ne ga haka na mu ji fasara ya aya nan gan gayi tusibu salihah wa zalima ama masiba fitina uga na to za guru to za dede to zai fiye loke jana waji uji gogo e tsaye na lakiya bi nan annabi ke ya bi tsani ta ce al'umma musulmi A amma ji gangba zai ga ta da safiyan zijibo safiyan za fitina jo ma alkhairi dabwa kan dondo ido ku gan be kiyo alkhairi bai bai filafi jama'a musulmi ji je girai na kun da soci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yi ga inna awwala ma yubda bainan nas fi jima hukunci na soca kan ba ya mai nan wayi ce zai shi gira ina shari'a za mu shi ga kan ji ko mai nan haki gada yi bolo ba soci mai na ka gun yi ko mai nan ga isalla bogo yi kun da soci eza uja eza uja wọ́n lá wọ́n jẹ́ iná láàyè zàwùsá àlàgbà ìṣòro bá tara òun ìwé ṣe é tún ẹ̀yẹ́ lóbi bá wọ́n tún ṣe àná kí n ẹ̀ tún káfí owó gan azàgírá ìwọ́n ń zò wọ́n ti bóyá ń dọ̀tí bọ́ àwọn lẹ́kùn fílkì sáfẹ́ dazan àyà ya yà ó lè musulunci dazan bo ya fa 2009 saudiya cin dọ̀tí a shiga gagi za bangladesh zai je zile brasil wadani yau talauci da zai na bangladesh tulo a yi larabawa musamman a lokacin saudiya zaban shi na ga lalai bure ka dabba shi da cika ba wani saudiya shi ta zanen gira ya dabba shi gobe a ciwuje wallahi tallahi biyan ya ta ga cikin labari mutum a yi da fili bai ji hajji na fayo faro ni bai nauce shi ɗan ne kai kuna soja da mu ba mutu gobe fili mutu kuka tiyar masalaci madina aya din a disi din ya ci ba nan wajen da yanayi ga gona ngai bai so ce ga inna ma yuharibuna inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم aya na ta ga ajiyan ne uba ga zan dabba na ji hasa kira maki umakiya dukiya ba gugu na a cikin fi ebi ko zagu ba shi na in don bai ebi ko su ba daga cin cin sakan ne a doka gama lawa wa ga yi wuza ba قطو شيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأب بالأب والأنثى بالأنثى فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تحقيق من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم so shiga ya yi na da imani jina kutiba ya hukunci lati ce ya gaza don do na gaza gira na alawa gira ya ga ina ga da gwa nuwa da gwa wula da aka da ko guba uya lole ne mini kida da da yahudawa jo yi ibe fahimta da da kita ya laza wani ya jeribo a ce ga yi musulunci ya jeribo no a ga kan don ne zaga rayu ya ci ga alawa wa ga na rayu guba a ci a ga a ci lole kida da biyo Kur'anu mai gani ga gawa lakun filki su su haya abbe ke zaga zawuwa ci wuga na ya dai jele wangi e kwana wuto ne wazu wuna wa pagan ga zawuwa ga wuga wada shi zuma to zai man wai kwai wuna leju to zai ji makena randon do leju randon a sune etu, e etu de dede ba amma mu da ba jama'a ji ga min ju ba Qur'anu re mu ga yi ba hore musulmi lo tu be ba Qur'ani inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam ba u qur'anu ene je ganan gawa dulawi yore bai adalci so da kwata na yi ba qur'anu gogo yi musulmi yi e bi bi kauna tulo turo ba musulmi? e wani babu edufe lafiya don babu edufe lafiya don jama'a musulmi min ya santu na jiwa bi ibe eti hadisi na je gaga etin rayi ke wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam husain su ga na yi liyayi na da na ga ya ga yi ya zai gaji katun ya ne gama la tun wuto ya wula lokpa a ciya sahaban ciku jira yau yamma yiwu ki sun su a ga oga ke jihadi oga jihadi bai bai ki mai fitina oga rayu ki ga da musulmi jan a ga ya sai shi wudo shi ebo a kai da kwaibo mu'amala ndo ci ya gido jirayi tun na ji jihadu an na yi kawai gai da ya ga jihadu ya ji ciwo ya fasadu a ta ga wajen e za a ta musulunci ba musulunci bai kayi dai gogo yi a ga mini ya e, suna da sha ne fitina jahili ji a ta da sai da ya ga eh wangi ya ga ya mutu ga ga na hikima da ga innal fitnata idza aqbalat tashabbahat fitina gan ke gana za wangi da yake yake da jahili da da fe da ga en gursa ya jin an ke kwato be yan wuji wato yau ga masiba gan ta za wani wa za fata wa dare wallahi tallahi jahili di kanga wa da da shi ya fe da ga wangi amma wa idza adbarat tabayyana ban naga jizo wa son kallan nan da jahannam zan don ba da gaskiya ne bugu galugo ya giyo da ga da safin zai je ji shiri da yan wuji zana mare galla ya mare e bane mun mace na fitina da na ga kan don don wa da don wa cin aja go an kalibe zaji zawan gi je ki we da su ga ji zo bugu jama'i sun ci e giyo ji ni miyo ji galugo a don na fitina ma bangare addini go bangare siyasa sabo fata ta ni ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gurgudani ni kenan so shar barku bai gaci da shi na soci wufa gani bai yi wayi da saciya zai ji tabbaya nabi muhammadu wala wayi da saciya zai je labar sun bankrotayin sahaba a nabi muhammadu shi na zai ji ke ko kan yi wa bata na sokoto a su soci wa ya ilimin basira ta hau ga ikan yi ba su a jan zara tu ba shi allahumma da ta da lana ban illa da farko ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا كبيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كبيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وابدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا باب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.